الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na karatun littafin Nabiyyun Rahma sallallahu Alaihi wasallam durusun wa'ibar wallafar malaminmu doktor Abu Abdurrahman Muhammadu Sani Umar Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa taufiki ya ƙara masa lafiya. ‘Yan uwa wannan shine shiri na na goma a cikin jeren giyar darussan da muke na wannan littafi idan ba a mance ba muna cikin ambatar hikimar da ta sa Allah tabaraka wa bai sanya wato babban manzo sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib ibn Abdul Muttalib ya zamto ya karbi addinin musulunci ba domin komai Allah tabaraka wa yana yin sa da hikima da manufa malam ya gaya mana hikima ta farko cewa da a ce abu talib ya karbi addinin musulunci to da irin kariyar da ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi sallam ya iya samun damar ya isar da sakon Allah da na manzo ya yada musulunci to da wannan damar da ta tsoki domin tunda mutum ne wanda yake da daraja da matsayi da fada aji da kima a cikin al'ummarsa don haka an ragawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske sanadiyar cewa yana raye shi ya sa ya zamto cewa in ya yi magana babu mai ja ba sa daga kara a gabansa domin yana da fada aji yana da dukiya yana da shugabanci yana da jagoranci ba su iya su cutar da shi ba ta kowace fuska daga cin hikimomin da malam ya fada ya ce in muka kalli fadin Allah ta'ala da ya ce wa rabbuka ya ma ya sha'u wa ya wa kalkahu khalqahu anwa'an wa ajinasan فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب فأحدهما وهو أبو طالب يكون في القيامة في ضحضاح من نار والآخر وهو أبو لهب في الدرك الأسفل من النار وأنزل الله في سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ما لن يتشي don Allah ya tabbatar da wannan sunnar tasa ta rayuwa ta zaɓi. Allah tabaraka ta'ala shi ne yake zaɓar komai ya gudanar da shi yadda ya ga dama. Ɗan Adam a kunmu ko kuma jama'a mu baki ɗaya ba mu da zaɓi, ba abin da muka so ba shi yake wakana, abin da Allah ya so shi yake wakana. To don haka tun da Allah yana faɗa a suratul Qasas aya ta 68 cewa Ubangijinka yana halittar abin da ya so, kuma ya zaɓa abin da ya so cikin abin da ya halitta. to haka na zamu ga Allah da hikimarsa ya rarraba halittarsa suka zamto iri-iri kashi-kashi kala-kala don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya babbannin manzo Allah sallam guda biyu duk ba su karɓi musulunci ba da Abu Talib da Abu Lahab kaga shi Abu Talib manzo sallam ya bada labarin cewa ranar tashin alkiyama zai zamto a sama saman wuta kamar yadda shi kuma ɗaya babban nasa Abu Lahab zai zamto a can ƙarƙashin wuta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da sura sukutun da guda wadda ake karanta ta akan mimbari ake karanta a wa'azuzzuka da hudubobi wanda zamu ga aya ta uku da ta hudu din suna bayyana suna bayyanawa baro-baro makomar Abu Lahab cewa da sannu zai shiga wuta ma'abociyar lasowa wadda take laso abin da ke nesa da ita ballantana kuma abin da yake cikinta ya ce ba shi kaɗai ba har tare da matarsa ma'abociyar ɗaukan ƙirare to wannan zaɓi ne na Allah tabaraka wata'ala baka cewa Allah ya Allah me yasa ka kaza ya zama kaza amma ni da kai abin duk abin da muka yi mu ababen tambaya ne Allah ya isa har yayi yawa ya tambaye mu me yasa muka yi kaza amma shi la yusalu amma fa’alu wa hum yusalu al uslubu salis al al-batila li saddin nasi anhu اتهموه بالجنون وفي ذلك نزل قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقد أجابهم الله تعالى بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون اتهموه بالسحر وفي ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا واتهموه بالكذب وفي ذلك يقول الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا bil واتهموه بالإتيان بالأساطير قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي alaihi عليه wa وأصيلا malam ya ce salo na uku salo na tuhuma da jifansa da wasu miyagun kalmomi da maganganu domin a ƙyamatar da mutane gabarin yi masa biyayya da yin imani da shi wannan shima wani salo ne na da azzalumai a kowane zamani da kowane lokaci da ko ina suke amfani da shi ga mutanen kirki su ce wane mutumin banza ne wane baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ai mai son duniya ne wane mai kaza ne sai a mulmulo a lailayo wani yanayi wanda idan mutane suka ji zai soki kunnansu wai dan kada su saurare shi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sun masa irin wannan salon da yanayin salo mabambanta kaga sun tuhumce shi da hauka babu shakka a cikin tuhuma da hauka akwai nau'i na kore mutane ga barinka idan aka ce kai wane da muka kana bibiyar sai ba shi da hankali to da zara an ce maka ba shi da hankali me ya saura kuma zaka fita daga sabgarsa duk abin da zai gaya maka ba shi da sauran kima to suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ne wal iyadu billah wanda yafi kowa cikar hankali shi yasa Allah tabaaraka ta'ala a suratul hijri yake hikayar wannan mummunan tuhumar tasu mummunar tuhuma kuma ya yi mata raddi inda ya ce kuma suka ce ya kai wannan wanda aka wa da ambato shine alqur'ani tabbas kai mahaukaci ne tabbas lalle kai mahaukaci ne Allah tabaraka wata'ala ya ba su amsa yace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle kai baka kasance ba dangane da ni'imar da ubangijinka ya maka ta annabta da manzanci wallahi baka kasance mahaukaci ba annabta ce manzanci ne Abin da kake karantawa wahayi ne gaskiya ne sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kaga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake tunaninsa ya bashi kariya ya bashi shaida a antum a'lamu amillah ku kuka fa Allah sani ko ko Allah ya fi ku sani tunda Allah ya beto kuntu su sun tuhumci hankalinsa shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa mai lafiyayyen hankali ne bal mafi cikar hankali ne abin da ya zo da shi ni'ima ce da daraja da zaɓi daga Allah tabaraka ta'ala amma saboda zalunci da hassada da ƙiyayya sai suka dinga siffanta shi da hauka kamar yadda wasunsu sun tuhumce shi da tsafi me yasa saboda a junan nasu ma sun yi saɓani idan ka ce ba shi da hankali to ai abin da yake faɗa ɗin kuma bai yi kama da hauka ba ko ta kusa ko ta nesa da haka kaga sai dai ka canja masa suna ka ce mutum mahaukaci ne amma ga shi yana zuwa da maganganun da suke nuna zurfin tunani suke nuna rinjayen hankali to kaga sai dai a canja masa suna da haka daga nan wasu sai suka ce a gaskiya kuma kun san ba hauka bane ku dai kira shi tsafi dalilin su shine wai ai yana yana raba tsakanin miji da mata tsakanin uba da uwa tsakanin mata da mijinta shi ko tsafi abinda aka sani shine abinda yake yana raba tsakanin masoya kamar yadda suke faɗa a kamar yadda Allah ya kawo a suratu Sad aya ta hudu Allah tabaraka ta'ala ce kuma suka cika da tunani da da mamaki suka yi mamaki wai dalili saboda wani mai gargadi daga cikinsu ya zo musu ba fa daga wani wuri aka kawo shi ba da ce daga wani wuri aka kawo shi sai ce ai wannan ba dan cikinmu mu bane me zai hana ba za a turo dan cikin mu ba aka turo musu da wanda yake magana da yaran su yake da kamanni irin nasu ya taso sun san yarintarsa yake da nagarta nagartar da ba a taɓa yin mai irin ta ba a cikinsu kaga sun san shi ya kamata a ce sun karɓe shi amma saboda zalunci da jabberanci na ɗan adam sai suka ce kafirai daga cikin sai suka ce wannan matsafi ne kuma makaryaci wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsafi ne kuma makaryaci ne kamar yadda a suratul furqan aya ta takwas, Allah tabaaraka ta'ala ya kira wannan abin da suke yi da zalunci ko masu yi din azzalumai yace wa qala zalimun. A azzalimai daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce wa ragowar in tattabi'una ba fa kowa kuke bi ba illa rajulan mashhura face wani wanda aka tsafe shi ana ba a hayyacin sai to kaga wannan ita ma da'awa ce ta banza tuhuma ce ta banza wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin su akwai matsafa su sun san ba haka tsafi yake bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakar tsafi domin shi tsafi ɗanfaruwa ne da wani Allah kai kuka ne ga wani Allah na daga shaiɗanu da aljanu da abin da ya kama da haka shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addininsa ya ginu ne a kan tsantsar tauhidi da ɗayanta Allah da dogaro ga Allah da ɗanfaruwa ga Allah maɗaukakin sarki wahdahu la sharikala shi kadai wanda ba shi da ɗaya ɗayan da ba shi na biyu tabaraka wa ta'ala a cikin ƙarƙashin wannan salon sun tuhumce shi da ƙarya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu sad yake cewa kafirai suka ce matsafi ne kuma maƙaryaci sannan kuma kamar yadda a suratul furqan aya ta hudu kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafirai suke cewa lalle wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da awa yake kiran mutane a kai ba komai bane face kire face wani abu wanda ba shi da tushe ballantana makama kuma shi ne ya ƙirƙire shi kuma wasu mutane daban suka goya masa baya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faqad ja'u zulman wa zura lalle wannan abin da suka zo da shi zalunci ne kuma wannan abin da suka zo da shi ƙarya ne ma'ana maganar su ce alqur'ani ƙarya ne su ce alqur'ani tsafi ne wannan magana ta su ƙarya ce kuma su sun san ƙarya ce duk wanda ya ji wahayi ya san ya san cewa bai yi kama da ƙarya ba bai yi kama da tsafi ba shi yasa muka ga ai su kansu a wasu lokuta din suna hana a saurari alqur'ani sai su ce idan yazo ya fara karanta alqur'anin to ku ta da hayaniya da hargowa da kwarmato la tasma'u li hadha alqur'an ghaw fihi la'allakum taghlibun ku saurara saboda irin yadda yake da tasiri yadda yake da maganaɗi su ita gaskiya fa ba ta buƙatar kariya ita akan kanta take kare kanta amma ƙarya tana buƙatar kariya ta ko'ina yasa idan mutum yayi karya, malamai suke cewa in mutum makaryaci ne yayi karya, to sai ya buƙaci ya sake yin wata ƙaryar dan ya kare wannan ƙaryar haka zai ta yi ƙarya wata akan wata kuma ƙaryar da yake ƙirƙira wannan akan waccan da kan wannan ɗaiɗaikun ƙarerayin su za su haɗu su fallasa mutum a yayin da gaskiya ko da ta rasa mataimaka Allah tabaraka ta'ala sai ya ba ta tasiri ko da bayan wani lokaci daga cikin tuhumar da suka yi kokarin tuhumar cewa a irin wayannan abubuwan da yake kawa kanzan kurege ne labaran na da ne da na yanzu tatsuniyoyi ne inda a suratul furqan aya ta biyar suka yi mai tuhuma suka ce kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce wa qalu asatirul awwali kuma wai suke cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi a rubuta masa ya nemo su daga wurin wani fahiya tumla alaihi bukratan wa asila don haka ana ta masa su ana masa dictation ɗinsu babu safiya babu maraice ana wannan ita ma kaɗan ne daga cikin tuhumar to ‘yan uwana masu albarka za mu ga a duk wannan tuhumce-tuhumcen da malam ya zayyano da wanda ma bai zayyano ba kuma sun masa babu wadda idan ka bi ta ba za ka iya warware ta ba ka ba da amsa a kanta bal su da kansu sun san duka wannan tuhumce-tuhumcen ƙarya ne domin a cikinsu yake rayuwa sun san wanda yake hulɗa da su in yana tsafi sun sani in baya yi sun sani in yana ƙarya sun sani in baya ƙarya sun sani in koya masa ake wannan abin sun sani in ba koya masa ake ba sun sani a cikinsu yake rayuwa shi sa Allah tabaraka ta'ala yake yawan nanatawa cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim atlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين dan haka babu wani sabon abu amma wannan yana nuna maka irin yadda shedan yake yin fito na fito da gaskiya irin yadda mabiya shedan suke samun ƙwarin gwiwa daga shugabansu shedan yadda za su fito na fito da gaskiya da masu gaskiya jafa'in yau daban jafa'in gobe daban yi ta ƙoƙarin sai an kutsa cikin mutunci na wanda ya kawo gyara watakila wani ya tambaya ya ce me yasa gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara kira zuwa ga Allah ba su fito na fito da shi ba kuma dukkaninsu sun yi ijma'i cewa suna sun yarda cewa shi Muhammadu Amin ne amintacce ne mai gaskiya ne malamai suka ce ai dama wannan sunnar Allah ce ga waɗanda suke so su kawo gyara idan ka zo cikin al'umma sai ka ce kana so al'umma ta yi daidai abinda ake yi ba daidai ba a cikin unguwanninmu da kasuwanninmu da makarantunmu kace sai an yi daidai to a lokacin za ka fara tunkara ƙalubale da bambanci da a ce a kai da ka zo na Allah ne kai mutumin kirki ne kai ba ka yadda kai rashin gaskiya ba amma ka tsaya a kan nagartar ta tsaya a kan kanka amma ba ruwanka da wani rashin gaskiya da wani zai to wannan na biyun da sauki akan na farko. idan kai haka kai sunanka salih amma ba sunanka muslih ba don haka salih mutumin kirki a cikin mutanen banza ba zai zama barazana a gare su ba ba zai zama barazana a gare su ba sama da a ce mutumin kirki ne kuma ya ce shi ma yana so sai sun yi kirki to a nan fa sai inda su ya ƙare don haka kenan duk wanda yake so mutane su daidai ya kamata ya san cewa ya kwana da shirin cewa yana da ƙalubale a gabansa al-uslubur rabi'u al-i'tida'ul jasadi to ga wani salo wanda ya fi na bayan muni shine ƙoƙarin yi masa ta'addanci ta hanyar cutar da shi da raunata shi ko ma ƙoƙarin ya za a salwantar da ransa laqad istafhala idha'uhum rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi لصدهم عن الحق ومنع دعوته صلى الله عليه وسلم من الانتشار حتى وصل إلى الاعتداء عليهم جسديا من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم لا يطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفت لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب قال عروة بن الزبير سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب قال يتي سلونه دو kokarin yi mai ta'addanci da ganganci da raunana shi ko ƙoƙarin cutar da shi da zubar da jininsa ya ce cutar wadda suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta kambama da irin cutar wadda suke wa sahabbansa ma ita ma ta girmama duka manufarsu shine ya za su hana gaskiya yaduwa ya za su hana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaduwa har yadda suka kai suna mai ta'addanci har a jikinsa kamar yadda al'imamu muslim ya yi ruwayar hadisi hadisi mai lamba 2,797 a cikin littafinsa mai inganci riwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abdurrahman dan sakhar addausi da yake cewa wata rana abu Shahal ya ce wai muhammad har yanzu yana turbuɗa fuskarsa a ƙasa saboda wulakanci yana nufin sujjada kuma ya san sunan na sujjada tunda sujjada ai ba suna bane da musulunci ya zo da shi dama an san an san sujjada a yaren larabci amma bari ya faɗa da salo da yanayi na wulakanci na nuna cewa abin da yake yi mara manufa ne Ya ce har yanzu yana turbuda uh, fuskarsa a ƙasar nan yadda yake yi yana da malmalata da ƙasa in yana tsakaninku sai aka ce mai eh sai ya rantse da lata da uzza wannan lata da uzza cikin fitattun gumakan da suka ɗauka suke riya cewa su ma mataimakan Allah ne wai allata ta macen Allah kenan al'uzza ta macen al'aziz ta'ala Allah amma ya kulu na uluwan kabira Allah ya tsarkaka gabarin abin da suke danganta mai na mataimaka ko ‘ya'yaye ko mata sai ya rantsuwa irin tasu ta maguza ya ce tabbas idan na gan shi yana yin irin haka ni ko sai na taka masa wuya ko kuma in turbuɗa fuskarsa a ƙasa cikin ƙasa haka ku aka yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi yana sallah yana mai riya cewa zai zo ya ci mutuncin mai mutunci to abin da ya ba su mamaki ya taya musu da hankali shine kawai sai suka gashi ya dirka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ga yayi da baya da baya yana hankadowa ta baya da baya idda ka san wani mugun abu ya biyo shi yana ƙoƙarin sanya hannayensa ya kare fuskarsa shine wa yattaqi bi yadayhi ma'ana ya ja'alu wiqayatan bainahu uh, wa bainama uh, nazala bihi yana kokarin ya sanya hannunsa dan ya samu kariya to shine sai aka ce me ya faru sai ya ce ai da na tunkare shi sai naga wani katar rami shine khandaq naga wani katar rami tsakani na da shi cike yake falda wuta naga wani irin tashin hankali da ban taɓa gani ba na ga wasu irin faka-fakan fuka ya ga fuka-fukan mala'iku zaratan mala'iku bayan Allah to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake cewa wallahi da ya zo kusa da ni da mala'iku sun fauce shi kuma da kuma faucewar mala'iku za su yi mai gunduwa-gunduwa ne sun suka make shi da da da da fuffikensu to da yi kaca-kaca yi gunduwa-gunduwa ya yi fata-fata to shine akan wannan ma Allahu akbar akan wannan ma Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wani bangare na ayoyin suratul alaq aya ta 6 zuwa ta 19 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka faɗaka ka ji ya rasulullah hakika dan adam yana yin dagawa saboda ya ga cewa Allah ya bashi wadata ma'ana naturally a ɗabi'ance wadata tana kawo girman kai tana kawo isa to menene yake maganin wannan ɗagawar shine a turbuɗa wannan ɗagawar cikin ɗa'ar Allah tarbiyyar musulunci da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi ne amfani da aiki na kwarai to shine sai ya sa mutum duk wadatarsa sai ka ganshi cikin tawali'u da kwantar da hankali da nuna cewa wannan ni'imar daga Allah take amma mutum bai samu irin wannan tarbiyar ba to ai zaka ga bai ɗauki kowa a bakin komai ba sai Allah tabaraka wata'ala ya tuna masa cewa ita wannan wadatar ba shine muhimmin lamari ba wadata Allah yana bada ita ga wanda ya so ga wanda bai so ba wadata ba a tafiya da ita lahira a nan duniya ake bari mafi mahimmanci komawa zuwa ga Allah ne ka tsororta don komawa ga Allah ka zauna lafiya inna ila rabbika ruj'a Lallai komawa fa ta gaba ɗaya. ga Allah tabaraka ta'ala ka take Allah tabaraka ta'ala yace ya rasulullah ba ni labarin wanda yake hana bawa yayin da yazo zai sallah kaga ana nufin Abu Jahal kenan bawa kuma da aka ambata a cikin ayoyin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labari ya rasulullah ko da kuwa a ce wannan bawan da yake sallah yana kan shiriya ne ma'ana wanda yazo yana kan shiriya ya cancanta ku a ce an hana shi Ya yi wannan abin da yake shari'a ce amma a ma'ana a ma'auni a mizani na hankali bai dace ba wanda yake kan daidai in an ce wanda yake kan kuskure an hana shi kuskure to da wani dalili wanda yake kan daidai shi kuma za a hana shi daidai ko da ko yanzu a ce wanda yake wannan sallar bai yi umarni da komai ba sai umarni da tsoron Allah sai umarni da cewa kowane bawa cikin bayi ya sanya katangar karfe tsakaninsa da fushin Allah Allah tabaraka wata'ala ya ce shin wannan bawa da yake ‘yan garanci yake ta'addanci yake ƙoƙarin sai ya yi fito na fito ya ci zarafin mai mutunci bai san cewa Allah tabaraka Wata'ala yana ganinsa ba shi ne aka yi masa warning aka yi masa jan kunne aka ce ya faɗa ka ya ji idan bai bar wannan ta'addancin da yake ƙoƙarin yi ba wallahi za mu danƙi makwarkwaɗarsa wadda take makwarkwada ce ta banza makaryaciya wadda ta gina akan kuskure da jabberanci ma'ana in an damƙe shi ana nufin gindin gashi kenan da in an kama mutum ba shi da sauran kataɓus makwarkwada za a yi mai kamu damƙar da ba zai iya kurcewa ba aka ce in ya isa kuma in bai ji wannan gargaɗin ba to ya je ya kirawo duk waɗanda suke 'yan dandalin nasa wanda yake ganin mutanensa tawagarsa ce wanda yake da faɗa a ji a kansu tunda yana ganin cewa shi mai jama'a ne ko to falyad'u nadiyahu annadi shine dandalinsa inda yake haɗuwa fadarsa a yi masa fadanci da sauransu yace in ya kira su mu zabaniyawa za mu kirawo mu kuma za mu turo mai zabaniyawa sai a zuba a ga da 'yan kulob ɗinsa da zabaniyawan Allah mala'iku masu kula da wuta wutar jahannama waɗanne ne suka fi wasu ƙarfi da kuma bushewar zuciya da kuma zartar da wato umarnin Allah baraka wa ta'ala nan sai aka ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakuri aka ce la tuti'hu kakka kuskura kai mai biyayya ba dai yana baƙin cikin kai sujjada bane to kada ka kuskura kai mai biyayya cikin wannan hannun da yake wasjud maimakon haka ci gaba da aiwatar da sujjada wa qutarib kuma iya yadda kai kai sujjadar iya yadda kada samun kusaci ga Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa zamu ga a wannan gabar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya to haka lamarin da sha'anin yake a kowane zamani a kowane lokaci wallahu ya'simuka minan nas Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ba manzon sa kariya shi yasa kalubale ga al'ummar musulmi duk sanda aka taba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka taba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba al'umman musulmi su fito kwansu da kwarkwatar su su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya idan al'ummar musulmi ta gaza wa manzon sallam kariya to ba ta da amfani kuma ta ji kunyar kanta kar ta sake kiran kanta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu bawa annabi sallam kariya ba to Allah ya ba shi kariya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah don haka yana cikin haƙƙin manzon sallam akan al'ummarsa wajabshin shi kariya da kare wato badala da batanci masu batanci a cikin sirarsa ko hadisinsa ko addininsa ko mutuncinsa urwa dan zubair Allah ya yarda da shi ɗaya daga cikin fitattun tabi'ai yake cewa na tambayi Abdullahi dan Amru dan As Allah ya ƙara musu yadda yace ka bani labari me mafi munin mataki wanda ƙuraishawa kafirai mushrikai suka ɗauka a kan Salam na cutarwa sai ya ce to ina iya tuna a wani lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a hijrul ka'aba hijrul ka'aba shine wannan dan wurin da zaka ga ba a gine shi ba an dan masa dan abun nan ɗan makewayi haka gini da ya kusa kaiwa linta ko ya kai linta haka shi ma duka yana cikin ka'aba amma lokacin da ƙuraishawa suka zo suna gina ɗakin Allah to sai babu yalwataccen kuɗi sai zamto cewa iyacen za su iya ginawa sai suka gina nan nan kuma sai suka yi mai alama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ba dan a ce mutanen ya na na Aisha ba ba su jima da shiga musulunci ba yace da na warware ginin Ka'aba da na gina shi akan asalin harsashin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace ai kudin ne ya karanta da haka sai suka gina ɗakin a iya yadda yake ake ganin sa bakin mai bakin abin nan mayafi amma wannan kuma ɗan ginin da ya kai linta sai ya zamto sun yi shi a haka shi yasa zamu ji fuqaha suna cewa yayin da ka zo kana yin dawafi baya halatta ka dinga kewaye ɗakin kana mai ketowa ta tsakiyar hijiru Ismail ɗin. inda ake kiransa hijru isma'il dan in kai haka kamar baka kewaye ɗakin ba da aya ta ce wal yatawafu bil baitil atiq sannan su yi tawafi su kewaye ga ɗakin Allah madaukakin sarki mai daraja dan haka shi ma yana cikin abin nan to shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan gurin yana yin sallah yace sai ga ɗaya daga cikin la'anannu makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Mu'ayth sai ya taho da zaninsa ya sanya a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana yin haka ko sai ga sayyidina Abubakar as-Siddiq siddiqul umma Allah ya ƙara masa yadda babban aminin sa sirikin sa abokin sa a duniya da lahira khalifan sa na farko sai ya zo ya kama ukba dan Abi Mu'ayyib ya bincike annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannunsa ya ture shi ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ataqtuluna rajulan kenan kawai sai ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah laifinsa a wurinku don ya ce Allah Ubangiji shi ne Allahnsa, bai zaɓi lata da uzza ba da manata ta al'ukura? Alhalin ya zo muku da gaskiya mabayyaniya daga Ubangijinsa, to a sa ma ƙarya yake, to ai ƙaryarsa gare shi za ta koma. Idan kuma da gaske yake abin da yake faɗa, to tabbas abin da yake faɗa dangane da ku zai same ku. Ya ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ‘yan uwa kaga wannan shine mafi muni mafi tsananin mataki da wayannan mutane suka ɗauka a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fara da mafi sauƙi suka tafi zuwa mafi muni to zamu ga ba da jimawa ba kuma insha Allah wurin da ma kawai ma suka yi ittifaki ma kawai a salwantar da jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mataki na ƙarshe da makiya Allah makiya gaskiya suke ɗauka a kan malamai na Allah wanda suke faɗa gaskiya bara a zo a zub da jininsu bara a yi musu kisan gilla to daɗinta dai wanda ya kisan gillan shi kuma ba zai dawwama ba ba zai wanzu a duniya ba ballantana a ce zai zauna ya jiran duniya ko shekara nawa ne inda dai wancan ya tafi kai ma za ka tafi kuma wannan ba baƙon abu ba ne. kuma shi ya sa kullum magabata suke cewa bai kamata ya hana malamai faɗar gaskiya ba ko waɗanda suke ƙoƙarin su dasa alkhairi cikin al'umma malam ya kawo tambayoyi domin yin bita yace tambaya ta farko istakhdama kuffaru quraish asaliba kasira لفض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة اذكرها Ijman. kafiran Qurayshawa sun yi amfani da salo mabambanta masu yawa don su hana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa da yake yi wannan salon mabambanta ka fada tambaya ta biyu yace fi baqa'i abi talib ala kufrihi wa adami islamihi hikma aradaha Allah ta'ala Uskura. wanzuwar abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam akan kafirci da rashin karɓar musulunci akwai hikima da Allah ya nufa ambace ta kawo ta fa'ida ta uku اتهم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة تهم كافران قريشا سن تهمت منزان الله صلى الله عليه وسلم da tuhumce-tuhumce masu yawa uzkurha ambata mana su to musulunci dai gaba dai gaba dai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai fasa aiwatar da nauyin da Allah ta baraka tabaraka wata'ala ya ɗora a wuyansa ba da zartar da umarnin da aka yi mai don haka sai aka kai kuma wani mataki na gaba shine matakin hijirayin ƙaura zuwa garin habasha ya ce alhijiratul ula ila alhabasha لما بدأت الاعتداءات على المؤمنين تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا وتفاقمت في أوساط السنة الخامسة وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة قال تعالى قل يا عبادي الذين اتقوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من ألم وحاولت قريش أن تدركهم لتردهم إلى مكة وخرجوا في في إثرهم وخرج في إثر وخرجوا في في أثرهم حتى وصلوا البحر ولكن المسلمين كانوا قد أبحروا متوجهين إلى الحبشة فأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار فكانت أسباب هجرتهم من الحبشة كالتالي أولا الفرار بالدين ثانيا نشر الدعوة خارج مكة ثالثا البحث عن مكان آمن للمسلمين فتند cuta ta dada tsananta tsangwama ta daɗa yawaita bal har madugu abin tafiya gwanin tafiya jagoranta ba a bashi ba uban tafiya sallallahu alaihi wa sallam ba saurara mai ba kaga kenan tsananin da za su wa mabiyansa ya fi nasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne mai jin kai ne da rahma ga al'ummarsa baki daya da abokansa musamman sai ya ga ya kamata su numfasa su gudu da addinin su su je wurin da yake amintacce wanda za a ba su damar su yi addini malam yace da haka sai ya musu nuni zuwa ga ƙasar habasha wadda a yanzu ake kiranta ethiopia ka ce ko ka ce Ethiopia wani yanki ne na Habasha ta waccan lokacin da ta'addanci da cin zarafi da cin mutunci ya yawaita ga muminai rana bayan rana yini bayan yini wata bayan wata aka kullun abin munana yake izamto a tsakiyar shekara ta biyar bayan annabta abin ya girmama sai muminai suka fara tunanin to wace dabara za su yi wadda za ta kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi a cikin irin wannan yanayin ne za mu ga muka karanta aya ta goma ta cikin suratul zumar tana yin ishara zuwa ga cewa a riƙi salo na hijira guduwa da addini a inda za a samu cikakkiyar dama ta bautar Allah shi ne matakin da ya dace na samun sassauci kuma za mu ga ayar tana bayyana mana cewa ita fa duniya da ƙasar Allah tana da yalwa ba kuntatacciya ba ce inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ya ku bayina cewa Allah yana cewa ya ku bayina waɗanda suka yi imani kuma sannan suka ji tsoron ubangijinsu ko kuma ku ji tsoron ubangijinku lallai ga waɗanda suka kyautata aiki a wannan duniyar Allah zai ba su sakayya mai kyau shine aljanna da abin da ta kunsa yace sannan ku sani kuma ƙasar Allah tana da yalwa kuma kaɗai dai ana cikawa masu haƙuri su ba tare da an lissafa ba ma'ana a cikin ayar sai aka yi musu danna kirji aka ba su haƙuri cewa gwadaban da suka ɗauka na kyautata aiki su riƙe shi su ɗoro a kai su ci gaba kuma su sani suna da sakayya mai kyau ranar gobe alkiyama kuma su sani ana ba su damar duk wanda ya samu damar da zai tsere daga ƙasarsa ko garinsu da aka hana shi ya bautata wa Allah to bai kamata ya yi ƙasa a gwiwa ba bai kamata ya yi sanyi ba kuma haƙurin da za su na zama a inda suke ɗin ko kuma haƙurin da za su na guduwa da addinin nasu da irin ƙalubalen da za su fuskanta a sabon wurin da za su je to duka wannan yana cikin abin da za a ba su lada kuma ladan an tashi za a ba su shi ba tare da an lissafa ba dumbuzowa Allah Ta barak wata ala zai ya ba su don haka wannan aya sai ta ba da damar yi ƙaura. malam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasance yana bibiya ba kawai labarin abin da ke wakana a cikin garin Makka ba ko kewayenta a har ƙasashen da suke kewayensu don haka ya san cewa ƙasan nan ta Habasha akwai masaraucin nasu na gargajiya da ake kiransa Afhama amma title ɗin sarautar tasu sune ne annajashi ko annajashi kamar yadda title ɗin sarautar eh, gidan sarautar masar yake fir'aun cewa fir'aunan suna da yawa amma kowanne yana da sunansa na yanka da sauransu to ya samu labarin cewa sarki ne mai adalci wanda bai yadda da zalunci ba da haka sai ya nusar da musulmai cewa kawai su gudu waccan ƙasar domin addinin su ya samu kubuta sannan kuma su samu kubuta daga wannan azaba mai radadi shawa sun yi iya kokarin su riske su su datse musu hanya su dawo da su zuwa Makka da haka suka bi su suka dinga bibiya su suna bibiya gurbin takinsu don su ga ina suka yi har sai da takun nasu ya kai su ga bakin teku to ko da suka je bakin teku musulmai sun riga sun hau sun shiga ruwa kuma sun nufi habasha don haka musulmai suka zauna a wannan gari na habasha cikin mafi kyawun zama da makwabtaka da kwanciyar hankali saboda an mutunta su dukkanin mutuntawa an ba su damar da za su yi addininsu malam ya ce babban sababi dalilan da yasa suka gudu da addininsu za ka iya faɗar fitattu guda uku na farko guduwa da addini su tsira da addininsu in wa wannan matsalar ta tsira da addini tana nan a kowane zamani a kowane lokaci duk wata sana'a da mutum zai yi da wani aiki da zai yi wanda za su taɓa mai addininsa to ya waje ba ya san yadda zai yi ya yi wannan sana'ar ba tare da addinin nasa ya taɓa ba idan ba ka iya raba tsakanin wannan sana'ar ko addinin ko wannan sabgar da da da da da saban Allah to ya waje ba mutum ya batta ya nemi wadda babu saban Allah a ciki domin addinin mutum gaba yake da komai duk abin da ka yi asara to kada ka kuskura ka sake kai asara addininka tamkar dan kasuwa ne yana da uwar kuɗi to matsawar ya kasance ribar da yake samu bai alkinta ta ba har ya zo ya shiga cikin uwar kuɗi to lallai kasuwancin ma zai gagara amma in ya alkinta ribar to kasuwancin yana nuna cewa kasuwancin zai wanzu domin uwar kuɗin ma za ta samu wanzuwa don haka guduwa ake da addini to inda addini zai taɓu to lallai sai a bar wurin sai a je inda addinin zai samu kwanciyar hankali matsalar tana da faɗi kuma za iya za ka iya applying ɗinta a cikin sabgogi ko sassa na rayuwa wani wata mijin da ta aura shine zai hana ta addini ya zanto haka ne addinin zai tabu sanadiyar aure kaga sai dai a haƙura da auren haka na wata kuma matar ce za ta hana shi wani sana'ar ce wani kaza to ya danganta mutum dai kada ya sake wani abu ya hana shi addinin Allah tabaraka wa ta'ala sababi na biyu shine ita da'awar ya za a yada ta a wajen makka za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaɗa tunaninsa ya zurfafa tunani cewa ba kawai yana nufin iya kewayen makka bane yake so su addinin musulunci wannan shi ya nuna maka cewa alamiya ta addinin musulunci cewa addinin musulunci addini ne na duniya baki daya ba kawai a iya wato arabia za a yi addinin ba a'a addini ne na duniya ba ruwansa da yare ba ruwansa da launi ba ruwansa da ƙasa magana yake ta cewa a wato kowa ya zamto cewa ya shiga addinin musulunci sannan kuma sababi na uku shine ya za a yi a samar da wuri mai aminci wuri mai aminci wanda in ba a samu wannan aminci din ba to addinin ba zai yiwu ba wannan yana nuna maka cewa ɗan adam yana tsananin buƙatar tsaro yana tsananin buƙatar abin da ba zai zama yana da barazana gare shi ba dangane da wata sabga da ya sa a jiki domin shi tsaro rukuni ne ko tushe ne cikin muhimman tuwasu waɗanda suke ba mutum damar da zai yi zai aiwatar da abin da ya sa a gaba to bayan malam ya kammala wannan sai ya shiga wani sabon darasi da ke da alaƙa da wannan shine audatul muhajirina na idan habasha wa sababiha ko wa sababuha fi ramadana min nafsi خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرم وفيه جمع كبير من قريش فيهم ساداتهم فيهم ساداتهم وكبراؤهم فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي خلاب وكان أروع كلام سمعوه قط أخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه فما من أحد إلا وهو مصغ إليه لا يخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطهير قوارع تطهير الله القلوب ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن خروا لله ساجدين و وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى قصارى جهدهم في محوه وإفنائه وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال في السنة نفسها فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل في مكة ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفية أو في جوار رجل من قريش ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش وسقطت بهم عشائرهم فكان فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى ما لن يتشتوا من يفعلوا وإن da suka yi ƙaura zuwa garin Habasha suka ƙara dawowa garin Makka menene kuma dalilin da ya janyo haka yace a watan Ramadan na shekara dai ta, biyar ɗin da ake magana wanda a ita ne aka yi hijira ta farko zuwa Habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito haramin makka a lokacin akwai dandazo na manya-manyan ƙuraishawa da jagororinsu ai kawai sai ya tashi a cikinsu ya shammace su kawai ya fara tilawar suratun najmi wan najmi idan hawa wannan kafiran da yawa sun kasance gabanin wannan lokacin ba su ma taɓa jin alƙur'ani ba ko zancen Allah domin in ba amince ba a baya ai sun yi wa junansu wasici da cewa kada ma a saurari alƙur'anin ka a kasa kunne ma a ji shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul fusilat aya ta 26 yace kuma kafirai ko wanda suka yi kafirci suna cewa suna yi junan su wasici kada ku saurari wannan alƙur'anin ku dinga yin kwarmato da wasa da hargowa yayin da ake karanta shi ko kwa samu nasara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shammace su da tirawa alqur'ani tilawa wannan sura wannan sura ta ƙwanƙwasa kunnansu wanda yake zance ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake mai banƙayi mai fusgar mai fincikar zuciya sai ya zamto shi ne mafi kyawun zance da daɗin zance da suka taɓa ji ai sai ya kama zuciyarsu sai suka mance ma yanayin da suka suke ciki suka mance kansu dan babu abin da ke kai kawo a cikin zuciyarsu sai wannan ayoyi da abin da suka kunsa na ma'anoni da yake kai kawo a cikin zuciyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karshen surar wanda zai bayi zuwa tsaftace zuwa zuciya sai ya karanta musu fasjudu lillahi wa'budu ku bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi daya tilo kuma ku bautata ku yi sujjada ga Allah tabaraka ta'ala shi shi ɗaya tilo sannan ku bauta mai aya ta 62 cikin suratul najm to annabi sallam da yazo wannan aya wannan gaba sai ya sujjada ai sai zamto cewa duk wanda yake kewayen nan shi ma ya kasa mallakar kansa sai da ya faɗi ya sujjada a hakikanin lamari abin da ya ja su ga wannan sujjadar tsabagen banƙayi ne da gogewa na salon zancen wanda sai da ya fi ƙarfin ya lankwasa kan taurin kai da fito na fito da suke yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda dama zukata ne na masu girman kai masu za'i. to amma Allah tabaraka wa ta'ala ya turbuda eh, hancin su a ƙasa sai da suka suka gaida Allah dama Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayanin cewa ita jada ga Allah taw'an aw karha cewa ko taw'an wa karha walillahi yasjudu man fi samawati wal taw'an wa akwai wanda da son zuciyarsu suke yi wa Allah sujada akwai wanda ko sun ki ko sun so Allah zai turbuda hancinsu sai sun miƙa wa Allah lamarinsu duk inadinsu don haka makaman da suka ɗiba a hannunsu suka zube girma da daraja Allah maɗaukakin sarki ya tankwara wuyansu don haka sai sai ya tirsasa su Allah tabaraka wa ta'ala suka aiwatar da abin da suke iya ƙoƙarinsu su su aikata mun ga a baya Abu Jahal da ya tashi ambatan sujjadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ambatatta da wani uslubi na na wato raini uslubi na zaulaya cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yu'affiru wajhahu wai yana turbuda fuskarsa a fuskarsa a ƙasa ba zai ma kira da sujjada ba wannan labarin na sujjadar kowa da kowa da ya tashi sai ya fita ai har ya iske sahabba a da suka yi hijira zuwa habasha to amma a wani yanayi wanda yake ya sha bamban da yanayin hakikanin abin da ya faru sai suka samu labari wai ƙorashawa sun musulunta don haka ai suna jin wannan labarin dama ai abin nema ya samu sai suka tattaro suka dawo makka a cikin watan shawwal na shekara ta biyar bayan eh, annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo dab da makka kusan kace bai fi wani taki ba a shigo makka ko wani taƙi na yini sai labarin ya bayyana a gare su a hikanin lamari ai da yawa yawansu sai suka suka koma garin habasha don sun san ba za ta canja zane ba wanda ya shiga cikin makka kuma a cikin wayanda suka yi saura sai a ɓoye ko kuma ya samu ya samu wata dama ta ƙarƙashin kulawar wani daga cikin manyan mutane ‘yan uwana masu albarka muna kan gaba ga lokaci ya yi halinsa za mu dasa aya a nan in muka zo sabon darasi sai mu ɗauraya a kan wannan gaba kafin wannan lokacin nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh